a kashe malami a birnin kano irin malam ja'afar ba wanda zai iya magana kowa na jin tsoro ka a taba shi kowa na jin tsoro kun ci amanar malaman sunna sai allah ya karya ku shi yasa ga kunan ba wanda ake ji kuma so kuke a ji ku ba wanda ake ji a kashe malami irin malamin sunna a kano shi kenan koma kai ko bunsuru aka kashe wanda ya kai rika da sanayya irin sanayyar da malam ja'far ya a kano ba za a zauna lafiya ba a ce akwai bunsuru bunsuru wanda ya shahara a yi mishi kisa irin wadda aka yi malam ja'far a kano amma wai ai a su sun yi shuru suna jin tsoro kwankwasa na haɗu da shi lokacin nan za a yi jana'izar na ce mun ga saƙonku za ku gana mu. abin da na gaya kwankwasa kenan dukkan su sai da suka tsorata ranar duk malaman da ke kano sai da suka tsorata dukkan ku je ku tambaye sai da suka tsorata ce mala albani ya dubi kwankwaso na ce mun ga ku za ku gana mu duk sun tsorata matashi kwaya ɗaya hudu ba kwaya ɗaya mala Abdullahab ya kira shi kamar zai danne shi abdullahi gadan kaya yanzu ya zama phd holder daga sudan abdullahi gadan kaya shine limamin masallacin malam ja'far ya hudu ba malam abdullahi ya kira shi kai kana hauka ne kana so a kashe kai kai shuru kana take jin ka kai magana wannan shi ja'far da kashe shi asara yi ba izza bace ba daukaka bace nan kashe abdullahi gadan kai ba izza bace ba daukaka bace me rayuwar ta tsinana bayan malam jafar din wallahi zaunar da abdullahi suka yi malam Abdullahi kamar zai turmishe shi kana hauka ne kun gama kan kashe kafa ka ji shiru kada sake jika kai hudu ba wannan ba haka ba za mu sauke ka Allah ya kiyaye